su ne sanadi littafi na hudu alhamdulillah godiya da yabo ga Allah buwa ya gagara misali da ya bani iko da dama na kammala littafin su ne sanadi kashe na uku gani cikin na hudu wanda ya samu rubutu daga Aisha Humaira wato Princess Muhammad Princess Aisha Muhammad Humaira ni kuma nishadantar da ku na karanto muku shi wadda Sa'adatu Nuhu Usman Mrs. Sale maman Ahmad Didar Kaduna ta ɗauki nauyin kawo muku shi? To yau ɗin ma dai ɗan Hamza ne naku a cikin littafin su ne sanadi. Littafi da ya gabata dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba mun kwana ne daidai wurin da ya ce ta zai ɗage ko? To me zai faru? Me kuke tunanin zai biyo baya? Gashi dai ta isa ɗakin. mu je zuwa shin kuma da gaske bai kai aure ba duk girman shin nan shikenan fatan mu dai wannan darasi ya isa ga al'umma to alhamdulillah mu je zuwa domin ci gaba da labarin namu na littafin su ne sanadi kashi na hudu wadda sa'adatu nuhu usman mrs sale wato maman ahmad didat kaduna ta ɗauki nauyin kawo muku shi a ci gaba da labarin namu da mun tsaya ne ke da ke nake magana fa nan take ta tashi jikinta ya fara rawa saboda tsawon da ya daka mata don ina wasa da ke to kafin na irga uku ki tabbatar kin je ɗaki na kin kwanta a cikin blanket na gaya miki ke ce kike haddasa duk wani matsalolin da suke damuna don haka ke za ki yi min maganin shi na faɗa miki ai bai gama magana ba ka ta sauka daga kafarsa da gudu ta haura sama ta shige ɗakinsa gabanta na faduwa ta san lallai kam ba abin da zai kawo ƙarshen matsalan ba kenan dole za ta wahala tana zuwa ɗakin ta zauna a kan gado gabanta sai dukan uku uku yake shi kuma abin haushi ma ya bashi maimakon maimakon ta yi abin da ya kamata abin haushi ma babu mai taimakonta gashi kuma momi idan ta gama dina ta tafi sayid ɗinta ba ta ƙara fitowa sai goma na safe in tana azumi kuma to sai la'asar za ta sauko ba ta san ma da abin da ke faruwa ba ba ta san abin da ya aslam ya yi mata ba ne amma ko ma menene dai ba abu ne mai kyau ba dai a tunaninta ya ce min wani bangare ne na jikin shi wanda yake damun shi to kuma ai yana ya faɗa min cewa akwai wani bangare na jikin shi da zai iya cutar da ni da na tambaye shi me wannan abin ya ki nuna min gabanta ne ya ƙara faɗuwa da ta da irin da irin tsawo da kaurin abin da girman shi ta yaya ne zai cutar da ni da wannan abin Allah dai sa ba doka na zai da wannan abin ba tunani kala kala ne ya ci gaba da ta. Aslam ko ganin ta haura sama ne ya tashi ya bi bayanta ya je zai shiga ɗakin wata zuciya ta dakatar da shi what are you doing come on you are better than than this kada fa ka bari shaɗan ya rinja ya ci galaba a kanka don do don do something you will regret for the rest of your life wata zuciyar ne take masa magana ba sun ce maka baka isa ka aure baka isa aure ba haba haba show them ka isa aure oh Allah don't let me go zama ya yi a bakin kofa bai ma shige ɗakin ba domin ya san cewa muddin ya shiga ya ganta to zai iya losing na mind ɗinsa again why me yasa ba za ka yi control na kanka ba to me yasa ita ma ba za ta yi nata ba na ga mata kala kala har da masu safanti da brazier a cikinsu da kuma waɗanda suka kasance cikakkun mata me yasa sai aisha me yasa why why why me yasa nake rasa rasa control control nawa ne nake kasa komai daga lokacin da na ganta yarinyar da na goya ta a bayana magana iri-iri da tambayoyi kala-kala ci gaba da yaukan shi amma bai samu amsar tambayan shi ba ya fi awa biyu a wurin din har ma ya zauna ya haɗa kan shi da gwiwa bayan zama da ta ita tana sauraron shigowansa amma shiru a haka ba ya kwashe ta kafafunta na ƙasa hips ɗinta zuwa sama suna kan gado ta ɗora hannunta ɗaya akan ɗaya a saman cikinta batunta take yi hankalinta a kwance kamar ba gobe gajiya da yi da zama a wajen ne ya miƙe tare da cewar duk abin da ya faru su ne sanadi saboda ni kaɗai na san halin da nake ciki da yadda nake kasancewa kofan ya buɗe ya shiga a kwance ya tarar da ita ƙafafunta ya kalla ya zuwa kan fantinta wadda ya dan bayyana direct fim ya shiga ya wanka sannan ya fito ɗaure da tawul ɗan gajere tsayuwa ya ya kare mata kallo ba tare da ko kifta idanu ba wani irin filin ne ya fara shigansa durƙusawa ya yi a gabanta ya ɗan yi sama da kayanta kaɗan zuwa gwiwanta ya wuce har can da ya sa kansa ya hauro zuwa cibinta ya kai harshensa yana lasan wurin a hankali abin mamaki cikin batunta ta fara jin wani irin yanayi na ratsa ta da wani irin daɗi da ya fara shiganta kankame shi ta yi ta shi don kar ya bari ƙara tura harshensa ya yi inda ita kuma ta ƙara damƙo shi ta ci gaba da shafa kanshi niyyar miƙewa ya yi amma kuma ƙara danne kanshi take yi a haka ya sa hannun shi a riganta kan girzinta ya sauke su inda ya fara shafa kan nononta a hankali kankame shi ta yi tare da zagayo da shi ta ƙara zagayo da ƙafafunta da ƙyar ya samu ya ɗago kanshi wani iri riko da ta masa kallon fuskanta ya yi da idanunta da suke rufe a tunanin a tunanin shi ma mafarki take yi domin bata san ba mafarki take ba ita ɗin ma romansin din ta ci gaba da yi kamar wanda ya samu babban budurwa ita kuma sai ƙara kankame shi take tare da ƙara tura mishi kirjinta hakan ne ya saka shi cikin wani irin yanayi duk jikin ta ya biya ya fara kisin ɗinta har sai da ya kai kan bakinta kallon yadda take ta jujjuya kanta ne ya sa ya tsaya yana kallonta alaman da take buƙatar alamar tana buƙatan abin sosai sosai kan bakin ta ya dinga shafawa da harshen da harshen ta kaman kaman wani wasi yayin da ita ma take ta buɗe bakinta a hankali ya haɗa bakin shi da nata wani ajiyar zuciya ta fara saukewa a hankali shi ɗin ma baby I can't control myself ya faɗi haka a ƙasan makoshinsa gam ta rike shi ƙara damƙe damƙe ƙafafunta ta yi da waist din nan nata da ƙyar ya bambare kanshi inda ta rungume shi da kyau da ƙyar ya samu ya bambare kanshi miƙewa ya ya mai da ƙafafunta kan gadon nan ya haɗa ya kwantar da ita alaman ta kwanta da kyau ta koma normal komawa ya yi kan gadon din da sauri ta ƙara riƙo shi da kyau romansin ɗinta ya ci gaba da yi yayin da ita kuma tana jin daɗin haka take riƙe shi da kyau cire mata riganta ya yi tare da cire mata fantinta kyakkyawan skin dinta ya bayyana kontak ɗinsu na jikinsu ya haɗu yayin da jikinsu ya haɗu kuwa wani irin yanayi ya samu yake ƙara saukar mata da wani irin filin wadda ya sauko tsakanin su tare jikinta rawa ya fara yi amma still idanunta a rufe suke rike take da waist ɗin shi kamar za a kwace mata shi daga jikinta shi kanshi mamakin ta yake yi bacci kuma take yi wannan wani irin bacci ne bude kafanta yayi ya sa mata hannu a ciki ai take ta buɗe idanunta gani ta yi kawai wani irin yanayi dukkansu kallon shi take tare da kallon kanta hannun shi ne a gabanta ya filis ka bari da zafi wallahi zafi zai yi mini in kai hakan ɗin. magana take tana kallon shi sai a lokacin ta kalli abinda abinda ke gaban shi mugun tsoro ne ya bayyana ya kama ta ba kaɗan ba ya filis kar ka cutar da ni don allah ka bari ji kawai yayi jikin shi yayi mugun sanyi ba zan cutar da ke bakin amma fa ke abin da na faɗa miki da sauri ta gyada masa kai alamun za ta yi ci gaba ta yi da wasa da ita tare da fangaren ɗinta da yake yi limshe idanunta ta ci gaba da yi kisan ɗinta yake yi hannunta ne hannunsa ne ya sauka a kan ƙirjinta inda ya cigaba da wasa da kan nononta yayin da nata hannun yake kan stick ɗin shi ki yi abin da na faɗa miki cikin muryarsa da yake mata magana babu gardama ta kama ta ci gaba da wasa da shi haka suka ci gaba da romance na junansu ni shi yake yayin da ita din ma haka take bude ido yayi yana kallanta kina jin zafi ne girgiza kanta tayi alamar bata ta jin zafi ya dan yi murmushi to me yasa kike kokarin hana ni bude idon ta tayi wadda ya kada ita din ma ya jadir ta kalle shi wani irin yanayi nake ji ya gano manufarta to haka nake ji idan na kalle ki ni din ma da kuma duk lokacin da kika yi sexy dress ɗinki so you are welcome to my hall rufe idanunta ta yi tare da the lips ɗinta open your eyes yayi commanding ɗinta a hankali ta bude idanunta tana kallon shi kiss me abin da ya ce mata kenan ban iya ba ta faɗi haka muryar ta na rawa bakin shi ya kawo dab da nata open your mouth a hankali ta bude bakin nan nata harshen shi ya tura cikin bakinta bismillah babu gardama ta fara shan hakan ɗin harshen nasa yanda shi ma yake cin shan nata tambada dai da kuma lalacewa iri-iri a wannan dare ya koya mata inda ita da kanta ta dinga responding a haka dai suka ci gaba da tambada iri-iri ba kaɗan-kaɗan ba duk a ƙoƙarin shi na son samun nutsuwa ko kuma in ce ƙoƙarin lalata mata rayuwa a haka dai har ya samu ya releasing yayin da ya samu nutsuwa ita kuma abu ya ki barinta kwata-kwata damun ta ya ci gaba da kamar da wasa jikinta ya fara haɗa zafi sosai babu irin ƙoƙarin da bai yi ba a kanta amma dai ina tana rungume da shi makale da shi gamgam ta ki sake shi ta kirye nasarar kwace shi daga rikon da ta yi masa ya shige ban ɗaki domin ya yi wanka ya ɗauke ta don ya yi mata wanka inda ya maida ita ita cikin blanket shi ma wanka yayi ran shi yana mai addu'an Allah ya sa dai ya fi ƙarfin zuciyar shi yana dawowa ya ganta ta fara bacci baby tashi shi ki sa kayan ki ki tafi ɗakin ki ki kwanta yayi magana lokacin da yake taɓa goshinta still dai jikinta da zafi makale masa kafaɗa kawai ta ni fa ba zan tafi ba yaya a nan zan kwana kallon ta ya tsaya yana kallo baki baki jina ne i say go back to your room kokarin kuka da ta fara yi masa ne tare da buga kafafunta ni fa gaskiya yaya ni dai a ɗakin ka zan kwana shiru ya mata me yasa me yasa ba za ki tafi ɗakin shi ba ɗakin ki ba shiru tai bata bashi amsa ba kina nufin wasan da na miki kin ji daɗi kenan shine ba za ki koma ɗakin ki ba idan fa kika kwana a nan komai zai iya faruwa ba kuma in har da wani abu ya faru ki kuka da kanki bisa mamakinsa sai kawai gani ya ta kudundunu a cikin blanket ɗin tare da cewar bismillah kallonta ya dinga yi daga gefen gadon ya koma ya kwanta da sauri ta koma kusa da shi ta rungumo shi da ƙarfi ta haɗa shi da jikinta na shiga uku na jawa na fitina da su momi da dadi sun san abin da ke faruwa da ba su yi min wannan magana ba wai kamar ni shekara na wajen talatin wai a ce ban isa aure ba suna bacci a ɓangaren su ba su san abin da 'ya'yansa suke aikatawa ba da asuba ya tashi ya alwala bayan ya fito daga ɗakin ɗin kuwa ya kalle ta batunta take hankalinta kwance ya ɗan bubbuge kafafunta tashi ki koma ɗakin ki kar ki yarda fa na dawo na same ki a ɗakina in ba haka ba fa duka zan miki yana kaiwa nan ya fice daga wurin ba tare da ya jira me za ta ce ba ta miƙe ta san halin shi yana da mugunta sosai har ma da na rabawa A gefe guda kuwa, Baba Asma'u tana daga cikin ma'aikatan gidan su Aslam, ita ce babba daga cikin ma'aikatan gidan ɗin ta tsufa, hakan ne ma yasa aka ce ta rinka kula da ɓangaren dadi da ɓangaren da ya bari kawai. Da aikin gidan wanda zai ringa bata salarinsa, amma ta ƙi wai duk wai tunda ba kowa ne a gare ta ba, aikin zai dinga sa ta ta rinka samun nutsuwa gashi duk da dai ta tsufa ba ta wasa da aikinta yau din ma dai kamar kullum ta haura ne tana mofin sai ga aslam ya fito zai tafi masallaci gaisawa suka yi kamar kullum saurayi na kenan ka roƙa min dacewa duniya da lahira Aikin haka ne sai dai na roƙa miki dacewa lahira dai duniya kan kin gama da ita tun kin tsufa ai kai ma yanzu kam ka tsufa tunda da baka da budurwa Saini, dariya kawai ya yi mai bayyanar da haƙora Allah dai ya sau Allah ya sauwake ni budurwa budurwata tana kwance a cikin blanket ba za ta fito ba ma sai karfe biyar da minti talatin kin tashi kin zo kina ta aiki ina ni budurwata tana kwance ke kuma tsohuwa da ke jikin gajiya ki dube ki fa kin gaji ma da kwanciyan gashi alamu ma kin gama tsufa haka dai suka yi ta dinga zoliyar juna har ya fita ita kuma ta haura sama tare da cewar amma nan na akwai ka da iya yi amma kuma kana da ƙoƙari kam sallah kan ba ta wuce kana asuban nan abin da ya yi karanci a yanzu wurin mu kenan alhaji da hajiya ku gode wa Allah da ya ba ku ku tilo ɗaya amma halin shi ya fi halayyan samari goma kyau ga asali ga kyau ga ilimi na addini da na boko sannan ga Ba ta ƙarisa zancenta ba ta hango bebi ta fito daga ɗakin aslam gashin kanta a hargitse ga tafiyan da take ba daidai ba ita kan bebi ta maganta ba don idanunta bacci bai barta ba ba abin da ke damunta sai bacci ɗakinta ta shiga ita kuma babu asma'u banda salati ba abin da take me nake gani haka subhanallahi ashe dama ɗan nan ɗan iska ne ban sani ba Ga shi da fiskan salihai kuma muminai zuciyan shi na shedan lallai yarinyar nan yarinyar da bata gama nonuwan kirki ba balle ayi maganan balaga ko da yake ita ta tafi har ɗakin shi masu kuɗi maganin ku kenan ma wallahi ita ya mace tare da uwarta aka santa amma sai kuma gashi ta kasance in dai har ta bar gida kam to sai dai ɗakin mijinta amma menene ta zo kawai an yi wani abin da ba shi ba amma don takama da kuɗi sai a ware wa yarinya ɗakinta ita ba kusa da uwarta ba ba kusa da kakanta ba maganar kakala kakala dai iyaye hajiya asma'u ta ci gaba da ita kaɗai ai bara ya dawo ɗan akuya kawai yana fita kuwa a waje suka haɗu da dadi ya gaida shi amma dadi ya amsa masa fuskar shi a ɗaure a nan ne ya tuno da kes ɗin da suka yi dan murmushi ya yi kafin ya ce allah sarki otman ka sha kuruminka for as long as baby a lokacin da za ta gama komai ai za ku fahimta baby za ta ci gaba da ɗauke min kes ɗina babu kes Allah dai ya sa ban yi latti ba iya magana a ransa har suka isa masallaci sai ya tuno da baby da take ɗakin shi Allah ya sa kada babu asma'u ta ga fitowanta a haka ya sallah yana saƙe-saƙe a zuciyar shi bayan ya idar da sallah ne ya shigo da sauri ya iske ta fuskanta kaɗai ya kalla ya ga inda ta canja masa don haka ya fara ya fara shiga da tantama hakan ya saya mata budurwa ta har yanzu baki gama aikin bane ne banza ta yi da shi ta bude baki za ta yi magana sai ga dadi ya shigo shiru ta suka gaisa da dadi da sauri ya haura sama ɗakin bebi ya fara zuwa a kwance tarar da ita Baba Asma'u ta ga fitowanki daga ɗaki na ko daga kanta ta ta kalle shi wani haushi ma kawai ta bashi Baba Asma'u na ce dan uwarki ban ganta ba fita yayi yana tunani ɗakin shi ya koma har ya haye gado ya je ana kwankwasawa abin da ya ce come in yana kallon ƙofa. baba asma'u ya gani ta shigo da sauri ya tashi zaune baba ke ce a ɗaki na da fatan lafiya ya yi magana yana basarwa irin ta yan boko ba dole ba tun da dai na ga abin mamaki zaro ido ya kamar bai san manufarta ba me kuma ya faru me bebi take a ɗakin ka da asuba kuma ta shigo ɗakin ka ko kuma a nan ta kwana ka ji tsoron Allah ka ga min gaskiya murmushin ƙarfin hali yayi irin na manyan 'yan duniya haba baba ɗakin nan fa kika ga baby a ɗaki na ko da ƙarfin ko da ƙarfe biyun dare kika ga bebi bai kamata ki wani tunani ba ki sha kurumin ki ɗazun na je ta da ita domin ta yi sallah take ce min kanta na ciwo na ce mata ta je ɗaki na ta ɗauki magani ta sha kallon shi take mishi kamar bata yarda da shi ba kallon ta yake ga alamun rashin yarda a fuskanta idan kuma baki yarda da ni ba ki je ki tambaye ta da kanki a zuciyan shi yana addu'ar Allah ya sa kar ta je still dai kallon shi kawai take to tun da baki yarda da ni ba bara na kira miki ita ko yayi haka tare da kokarin mikewa zauna kaji dan Allah dan kawai in tabbatar ne dan ita din ma kar ta sai masa ƙarya yake ne abinka da tsohuwa ta lura da yadda bebi ta dinga tafiya ba daidai ba saurayina ka ji tsoron Allah ka san fa idan iyayenka ba su ganin ka Allah na kallon ka kuma ka san idan kai wa bebi wani abin da bai kamata ba iyayenka ka ciwo mutunci a gaskiya abin kunya ne a ce ka lalata yarinyar da take amana ne a gurin iyayen nan wurin iyayenka iyayen yarinyar nan suna nan kuma yarinya ne da bata fi shekara biyu da haihuwa oyo Allah shekara biyu da haihuwa ba kanin mahaifinka ya ba wa iyayenka amana domin samun kanwa domin sa don ka samu kanwa a gare ka haba me ya kawo duk wannan dogon darasin ni fa na fahimce ki na gaya miki babu komai na ji Allah ya huci zuciyarka ni ban je haushi ba ina so ki fahimce ni ne kuma ki yarda da ni to na yarda Allah ya shige mana gaba amin abin da ce kenan kawai fita ta yi ba dan ta amince da shi ba ya fara tunani yadda aka yi bebi ta zo gidansu baya mantawa da lokacin da yake shekara shekara goma sha hudu da haihuwa aka haifi bebi a ƙasar ingila lokacin da aka sanar da dat haihuwan murna sosai suka yi amma banda aslam domin shi ya fi son a ce momin shi ita ce ta haihu kuka ya dinga yi wai dole ita ma mom din shi ta ƙara haihuwa kasancewar akwai shi da shagwaba sosai gashi kuma da girma amma sai rigima rarrashin duniyan da aka yi mishi ne abin yaƙi wai ko mom ɗin ko momi ta haifa masa baby ko kuma a kai shi ingila wurin baby wurin baby dadi ne masa alkawarin zai kai shi bayan wata ɗaya a haka aka kai shi ba ƙaramin murna ya yi ba inda ya ji daɗi sosai ya zama yana nan tare da ita Allah sarki zama da Umar Maryam Yusriya sai kuma baby duk ya girme su domin kuwa umar shekara biyar ke tsakanin su bayan wata biyu da zuwan shi aka ɗauko shi bayan wata biyu da zuwan shi ne momi ta ce a ɗauko shi ya ce ba zai yiwu ba sai dai inda bebi babu irin dabaran da ba a yi masa ba daga ƙarshe kawai dole aka bar shi sai dai shekara ɗaya da watanni biyar momi ta ce dole fa sai dai ya koma gida kuka ya dinga yi kamar ƙaramin yaro dole a bashi bebi daga baya iyayen bebi suka yanke shawarar a basu a ba wasu mom da dadi kawai rikon baby da kuma yayanta to wannan kenan murna wurin su dadi da aslan baya misaltuwa asali ma shi yake kiranta da baby har sunan ya bita daga zuwa yaye kuwa bata ƙara komawa ba daga zuwa ba bata koma ba shakuwa mai tsananin karfi ne ya shiga tsakanin su tsakanin shi da baby har a ɗakin shi take kwana tun da ya tafi Spain ya dawo komai ya canza sai da ya shekara hudu a Spain ya dawo ranar da ya dawo da gudu ta fada jikin shi don murna inda ya tsinci kansa da jin wani irin yanayi a wannan lokaci wannan dalili ne yasa ya fara yi mata tsawa har ma ta fara tsoron shi zuya kwanciyar shi kawai tare da sauran I'm sorry baby ni ne duk na fara kamar kuma yadda ke din ma da ki. yau kasancewar weekend ne duk suna gida lokacin breakfast sun hallara bayan gamawa kuwa baby bata fito ba jiranta suka yi. na ɗan tsawon mintuna bata zo ba momi sai ta kalli mai aikin da ta zo ajiye musu ruwan ci. amina ki je ɗakin baby ki ce mata ita muke zira Amina ta yi wurin kuwa Aslam ya tsaye da ita, bari zan kira ta. Miƙewa ya haura sama yana shiga ɗaki ganta a kwance. A cikin blanket ta rufe tun daga sama har ƙasa matsowa kusa da ita. Hey baby, what is wrong with you? Ya yi magana yana yaya bargon. Kaina ne ke min ciwo da kuma da kuma ina. Kasanta ta nuna masa shiru ya yi na tsawon lokaci jiya ce mini kika baya miki zafi. Yanzu ne nake jin zafin, yanzu ne kike jin zafin? eh ne yanzu ne nake ji ta yi magana kamar za ta yi kuka na ji sori babrum ya shiga ya haɗa mata ruwan wanka ta shi ki je ki wanka miƙewa ta yi tana tafiya da kyar gaban shi ne ya faɗi in ta je ƙasa tana tafiya a haka asirinsa zai tono tsaya tsaya tsaya ki gyara tafiyan ki don ubanki wallahi yaya zafi zafi ya ƙara daka mata tsawa da sauri ta fara tafiya daidai hakan bai hana ta jin zafin da take ba good girl haka za ki yi tafiya daidai in za ki sauko cin abinci kin ji na gaya miki ko yaya i'm not hungry ki sauri ki sauko ki ci abinci yanzu nan in kika gama zan baki magani remember ki yi tafiya normal na gaya miki haka za ki fita hakan ya sa kawai wani irin yanayi bayan ya sauko momi ta tambaye shi abin da ya hana ta saukowa da wuri yawan ce wanka take yi ƙarya kawai ya mata haka rayuwarsu ta ci gaba da tafiya shi da bebi inda kuwa ta rame daga ganinta ka san tana cikin damuwa shi kuwa aslan bai fasa wasa da ita ba idan ya gama zai sai dai ta regret na abin da wata uku kenan da faruwar hakan din kuma a cikin watanni uku nan kusan babu ranar da hakan baya faruwa amma momi bata sani ba yayin da dadi ma bai sani ba ana cikin hakan dadi ya tafiya na wata biyu wani lokaci momi kan dai idan ta tambaye ta abin da ke damunta sai ta ce babu komai kamar yau din ma dai suna zaune a dining suna cin abincin dare baby sai wasa take da abinci momi ta kalle ta baby baby kiranta ta yi a karo na uku ne ta je amma hankalinta baya nan balle ta amsa aslam ne daka mata tsawa firgita ta yi cokalin hannunta ya faɗi ƙasa ɗago kai ta ta kalle shi suna haɗa ido ta yi saurin ɗauke kanta ba ki ji momi na kiran ki ne wallahi ban ji ba yaya momi kura mata ido ta yi tana kallon ta please baby what is wrong with you ki ga min gaskiya satan kallon aslam ta yi suna haɗa ido ya wulla mata wani harara momi babu komai girgiza kai kawai ta yi no baby something is wrong with you kalli yadda kike ramewa fa please tell me shiru kawai ta yi na tsawon lokaci momi ta yi shiru again tare da magana tell me what is your problem gaban aslan faduwa ya ƙara momi ina so in je gurin su maryam a ingila hankalin momi ya tashi kuma hakan ne ya bayyana a fuskanta saboda tunda suke bata bata taɓa yarda a tafi da ita wani guri ba sai dai da momi yanzu kuma ta ce mata tana so ta je ta gansu ba ke son zama da ni ne momi ta tambaye ta a sanye gogon shi ma duk jikin shi yayi sanyi saboda ya san saboda shi take son barin gida shiru ta yi hawaye yana zubowa daga idanunta momi ta kalle ta baby mene miki kike so ki gudu ki bar ni lokacin da nake tsananin bukatan ki lokacin da nake murnan ina da yara biyu muryar ta na rawa kenan za ta yi kuka momi baki min komai ba da wasa nake no no you mean what you say babu batun da wasa kike abin da ke ranki kika furta To waye abokin wasan ki anan? Aslam ne ya daka mata wani tsawa. Malam ka kyale ta mana. Momi ne ta yi mishi magana tare da kallon baby. Inda gaske kike yi, sai na sa yayan ki ya kai ki. Da sauri ta girgiza kanta, girgiza kanta alamun a'a. Haka suka ci gaba da cin abincin su bayan sun gama kowa da tunanin da yake yi. Bayan gamawa sun mom ta tafi wurin ta tafi wurin duk babu nutsuwa a tattare da ita sai da momi ta tafi ta ajiye cokalin hannunta za ta tashi baby ya kira sunanta a hankali saboda ne kike son ki bar gidan nan ko bata ce masa kalaba ya ci gaba da cewa idan saboda ne kike son hakan ki bar gidan nan ki haƙuri ki haƙuri ba zan ƙara ba kar ki ce za ki bar gidan nan saboda ni please dan Allah shiru tai bata ce masa komai ba saboda ya sha mata alƙawarin ba zai ƙara ba kuma ya karya alƙawarinsa kin ji ko dan Allah kar ki tafi to yaya ba zan tafi ba ya ji daɗi sosai miƙewa ta yi tare da cewar good night kallon ta yi ba tare da ya ce mata komai ba saboda ya san cewa yau da ƙyar zai yi bacci saboda ya riga ya saba tana kwanciya kusa da shi ɗin nan haka ranan kowanne daga cikinsu ya kwana ya kwana ya kasa rintsawa saboda tunani da damuwansa haka suka ci gaba da zama bai ƙara mata komai ba domin kawai ya kyale ta ta huta ba don kawai ta bar sa ƙananan kayan ba ne hasali ma dai ƙananan kayan nan su ne kawai kayan dressing ɗinta sai ma ƙaruwa da suka yi haka ya kasance a yau dai suna kallo su uku baby kaɗai ta mai da hankalinta kan fim ɗin da ake yi inda shi kuma aslam hankalin shi na kan baby da ta sa wasu irin tsinannun kaya masu kyau sai dai kuwa kowane kallon da yake mata ina lokacin da ya kalle ta sai ya tuno da lokacin da suke soyewansu baby har yanzu yar koyo ce mijin da zaki aura ba zai sha wuya da ke ba domin a halin yanzu kin koyi abubuwa da dama don you are expert already ya yi magana a ƙasan makoshinsa tare da murmushi momi kan banda tatin da take da hubbinta babu abin da take yi kallon momi yi sannan ya sake kallon baby gani ya yi. ta ɗan ciji lips ɗinta na ƙasa tana ɗan yatsa na fuska sweet lips which I can na buƙatar in ta shan su sosai na san kina buƙata wasu zuciya ta yi masa magana ƙura mata ido ya sai da ya lura da akwai da abin da ke damunta sai shafa cikinta take yi na tsawon lokaci kafin ta miƙe ta je wurin momi momi cikina yana min wani irin ciwo gaban Aslam ne mugun faduwa saboda a nashi tunanin abin da yake damun bebi ne kawai. Momi ta juyo ta kalle ta cike da so da ƙauna. Tun yaushe kike jin ciwo Tun da na tashi da safe yake min ciwo, wayyo momi. Wallahi zafi. Ta yi magana tana durƙusawa gaban momi tare da ɗora kanta a cinyar momi. Hankalin momi ya tashi saboda yadda bebi ke kuka. Yanzu bebi tun safe baki da lafiya, amma sai da yawa kike faɗa mini. ta yi magana tana shafa kanta da hannu ɗaya sannan tana dalin na namban dakton gidansu da ɗaya hannun aslam ya miƙe ya dawo kusa da ita dafa kafaɗanta ya daidai ina ne yake miki ciwo hannunta ta ɗora cikin ta tura cikin wandonta tare da nuna masa maranta mutuwa zan yi yaya don allah buge mata bakin ta waye gaya miki zaki mutu momi ita ma ta kai hannu daidai lokacin kuwa buge mai hannu ta yi tana gama waya da dokto ta ajiye wayan ta ɗauki bebi ta ɗora ta kan cinyarta kuka take cikin cikinta kashe ta zai yi a cire mata abin da yake mata ciwo duk ta tayar musu da hankali da kuka kuka take har jikinta ya ɗauki zafi gashi dokto bai kai ga zuwa ba mu mu kai ta asibiti kawai kar mu tsaya jiran dokto saboda abin ɗin ba sai mun jira ba to bari in wuce in je aslam sai zufa kawai take bara na kira in ƙara kiran shi idan har bai abin nan ba bai da bai zo ba kawai sai dai mu kai ta asibitin da ke kusa da mu kawai wayanta ta ɗauka za ta kira doctor suka sai ji su kai ta ce momi wani abu na zuba a fanti na tsoro ne a fuskan aslam sai kallonta kawai yake yi inda ya hangi jini subhanallah momi jini jini fa momi hakan da ta jini yasa ta miƙe murmushi kawai ta yi tare da shafa kan baby alhamdulillah my girl kin girma yanzu kin shigo ɓangaren matsuwa a nan hankalin aslam ya kwanta saboda ya yi tuno da lokacin da ya fahimci wasu abubuwa game da haka lallai kam mata in sun balaga to wannan menstruation nas ne in sun balaga su bebe an girma abin da ya faɗa a ran shi kenan ɗakin ta momi ta kai ta ta gyara mata jikinta kafin dokto ya iso inda sai tambayanta take yi wannan jinin na me momi sai bayani take mata kan nauyin da ya hau kanta a yanzu bayan zuwan doctor ne ya rubuta maganin da za ta sha haka ya kasance bayan wasu su kwanaki zuwa satittika momi ta sa aslam ya kai ta komai da komai